الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تبتع الله صلاة وانتشي بأمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شكرا تلتا في القوال الأربع كو؟ bani ya karatun littafin al'usulu talata jin yali nan littafin alkawai al'arba man na kuna sheik muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala ko? na bismillahir rahmanir rahim أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة يعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أصدها وأحبط, وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه جابكم بسم الله يا شباب سنة الرحمن الرحيم الرحيم أسأل الله me ba be sokwe alkarima etuna wacina rabba larushi alazim etuna jali ta ya larashi nan wacina etuna wa larashi nan wacina an yata ka fi duniya sai zumai zumaijo wal akhirah sai ci mutuwa zumalikiyano wa an ya ja'alaka mubarakan sai ci ma wafi za albarka aina ma kunta da nan doro na gadanin wa an ya ja'alaka sakon mula rufe neman izawo fiya shakara sakwa wato da mini zai sakwaga jin falalaya sakwaga yayin shakara wace gudun wani zabu tuliya sakon maga mawuci ne sabara ga kurjina wai za asnaba maga zunubi ji istaghfara ma ba gafara da fahimna wulayi salasa ya bada ya gutana na sa'adaci ngai tishi nya emawo ya ilam dibibe arshadaka Allahu li ta'atihi sakuwo ba mai milatu annal hanifiyata kide ne al na ngai millata ibrahim da koya nabi ibrahim an tabudallaha wajibu to ya sako wa da rubuji مخلصا له الدين وبإخلاص ولا دين وجب وجب كما قال تعالى كما سخوا لسنا وما خلقت الجن والإنس نجعلي تجين عن جيجا إلا ليعبدون سيوا بيعجبوا تامي فإذا عرفت وقعد بي أن الله كدا أتيك سخو خلقك لعبادته سخو جعلي توجبوا بيعجبوا تايونا فعلم دبيه annal ibadata la tusamma ibada ibada ayu ga ibada illa ma'a tauhidi sai famba bi tauhidi kama kimina anna salata kika salla la tusamma salatan ayu ga salla illa ma'a taharati sai famba bi lilina sai za da kala shirku fil ibadati fasadat abike shirka ga ga da gani kal ke hadasi na ke hadasa ma'ana shikan ko mm. iza da halafin taharati ga gana miliyonin sai za a rafta ga yani an da shirka ke da shirka iza halafan ibadata shirka ga shi ke babu ibadai a sada wuni wa a habatta al'amala kuma ga ya tubiya wa sahibu zane mai juna gafi min na finar a gafi da mini beji a gano da a tiyana a rafta ga ake daidai an na hamma ma alaika yana da muhimmanci wuci ta tiyan wagon wuci giya wani gayi wa marifatu dalika wajen wai wajen cirka ya kiri da tauhili la'allallah wuji wasu an yi ka soko gawa gawa mina zai shabakati daga daga ya sanana wa ya shirku billahi na ya lafa su ko ba cewa Allah zai kala Allah ta'ala fihi na su kuma latin da ga ciwo gan inna Allah ka su ko la ya wa ruwan fabe zai an yi shiraka bihi aga ya lafu bacina wa gafi ma juna zalika zunubin da ci da bari shirka nga ba su ko gale da mai wani faru da zai liman ya sha ya zane gabu nan wa zalika wanda ya ɓe ka'ida na jifa bai ma da face har bai kawai wani da ya ɓe ka'ida guni zakar Allah ta'ala fi kitabi na sokotu ya dan littafi wani bani man ga alkawai da larba ka'ida guni wani da ya shek muhammadin na zuwa abu ɗan yi na shi dokuli ta fi waje gane ko ada alkawar larba ƙa'ida guni ada alusulu salasa ko usulu wuta ada alusulu sita ko usulu wiki usulu wutan ada na wakilin islam da ashara na wakilin islam da wucin da shago guwo a shagawa da zikiyar mutum-mutum method mu yoyon kiyar simplifying ya karatu kuyoko buyu hmm. da kanyi ebe da galibi kakule zaga gama jika na ganyen na gutu abu a ciulo a yi makanta yalin wadda ciwo a wani wadda ciwa a ga ɗin shi ta nibu saba lobi ka iya biya gutu a banan ji zalika na filu shirka siri ya zaun dukiyar wuyi ribagi kazaji kazaji ogun ko ga alkadir islami mutu tauhidi sallah azun zaka haji mai da kanya mai da kanya mai da kanyi ko a gan alkadir imani mutu wani imani billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'minu bil qadar mai da kanya mai da kanya mai da kanyi E, eh, ga gida gida kamaro ne wuta man rabbuka man biyuka ma dinuka wani da kai kai wani da kanja eh hmm? wani da kanji a cara kai zaga ga waji katun a cal a ca matsala wuce lona da jogan wuya da ji kanan ko diga na ko kai ji makanta ga wuce wuce ku fiti in ga da ya gan wuga ndo ci ba ta yadda na wuce lona wuce a gama ake ni kashi ungwa yi mila ni wuce wanza amma ka guje kan yirin na wani jikiyarin wáyé ń wọ́n ga shiru misali bá ní àgán ṣòro tẹ́ láìlá ìlàlá ògútọ́ta alìílìmù alìyàkínù asílùkù almahabbatu alìkìláṣù kọ́ àti olù àrùbù ògútọ́ wà lè wọ́n àgbógán yana ẹni kí a ń anafiyu alisbat ayo ga bismillahir rahmanir rahim ya ce ga sunan yaso yace ce tsura mai tuyu ali wa ali ga Allah wa sunan yaso ko ya bana kulil wallahu rahman ayyama tadu falawla asma'u al-husna ar-rahman make sunan yace cikin na rahim sai sunan yace cikin ga as'alullah al-karima rabbal arshil azim an yatawallaka fi dunya wal akhirah me ba da sokonin wacce ne su na jihan lara shi na wacce na so ya cutuwa zuma to ya to alkiyami wa an ya ji mubarakan aina ma kunta su kuma wafi za albarka ba da ndo na gadana wa an ya ji mimman iza wa fiya shekara sako ma wasu wanda mini zai sako ga jini mai ajaje wani wani zan fili a sabara sako ma wasu wanda mini zai shi sako ga macili aja kurjina wani za a znaba tarfara sako ma wasu wanda mini zai shi aga jin zunubi aja ba da sako yana sai na wulayi salata ya bane ya guta nan wai onuwa nusa arati ba duwa zanen wa jiki wọ́n yìí ṣí náà àṣà ògbòye mẹ́yìn kí ó bá dúró àjímọ́ káńtí kọ́ ànẹ́bí ẹwà gẹ̀rẹ́ gàṣà aláàjí ní àgbà àmá ànẹ́bí kí ẹ̀bà àdúwà ya ànẹ́bí ga aláwọ̀ máa jì dáwọ́sán wá ti bí yìí aláwọ̀ kàbílá ẹ̀ dáwọ́sù ce wà bọ̀ mọ́ láàbí kọ́ sọkwazu fila albarka da nandoro na ogadin irin na bi sanin roja alami mubaraka na ina makuntu wa usani bi salati wa zakati ma dumtu hayya kwani bisa kwani biya ko roja alami mubaraka aina makuntu sakwazu fila albarka da nandoro na migadin wa usani majimo sai ci bi salati bi sallai wa zakati bi zakai ma dumtu hayya da ke migadin rayuwa na a shawa lega sa kwazo fi za albarka ni ma wuce kuro ni ne ne mai lauga za albarka nga ya zayi wani da lindoro na galu wani ya kuma fi daga bawa lo ba za sha ni ne lauga za albarka nga ya zayi wani da lindoro na galu wani ilimi na gaje ya ji ni wuci ba wuya ni bi na wajen lauza noci mina alamar lauga za na ya za albarka a cingaga muyo na nga ga halin doro na nga dana kemno nga adiyar da ce ki daidai na nga ji ke nga ji na bata alama shi ga su kwaza na fe ga ya albarka ya bane alayhi sallallahu alaihi wasallam ga mu'mini ga shi ya ci gbadon binu ci gbadon binu mai dole da ci gbadon binu na da amfani da binu na suna eriki kiyo eju ko ko su ya gbadon binu Eluji tanzali a sinye wazagi-wazagi na ikpeci gbara da eluji soku ko laji ganewa shi tuye da biyu na esau eh, na gaji kina eh ngoli elogun na amẹ́kí eluji kí amẹ́kí ẹ̀lódí rúfin ní látùbà náà ẹgbẹ́gbẹ́ ìgbẹ́ ọ̀nà ilé ti gbọ́dọ̀ bí náà lé kí wunde amfani nga ce ga mumini yo waga gangan ga alheri ga lotu lo alheri ga paye paye alheri ko waga alabi tilo da lalo da ne alheri ga chile chin alheri de ga lugo waji tarawala za kuma ɗalagwa wayo gola za kuma ɗalagwa za bi na kuma ɗalagwa tukawola adajikiyo adajake lalo shi ne yi alama ya waje ala ne mubarakan aina ta su kwami fi za albarka da ndo da migadina waye ji alaka min mani za wuti a shekara mai yake ba da abin da su kulu ga wolo fi za da sakura yayin wajen gwanin sakwai yawo jebo ìyàwó ìlìní jebo ìyàwó èyí jebo ìyàwó ìní jebo ìyàwó láfíà jebo ìdí nímọ̀ ìyàwó jebo wọ́n ń tàn odò ní ta látọ̀ so ha ìgá bá ní ìmọ̀ ba allah subhanahu wa ta'ala gala in shakartum la azidannakum ìgá jebo ya na ma ẹ̀ ga washkuru ni ko wakuruni a kurkun wasu kuruni wala ta kuruni ya mi mi afa ya eme jiye goyi ya mi eme ga jiki ma eme ga ci mana goma a nabi sallallahu alaihi wasallam ga ajiban li amlil mu'min ya yi mamaki ki da na mu'mini ina amra ku lo la khair la bare mu'mini fa ta al khair wajibu idza asabatu sarra'un shakara fakana khairan lahu ne ba faga jin waju jin bura su ko ke lafiya alkhairu wai za sabatu darra'un sabara e kuma ga ji mu waju ki akuri ji fakana khairan lahu ke lafi alkhairu yanda kwati alama yake hmm ne kwati alama alama ya ezu jin bura su ko dan ta di fele ga ne de wudewo wunde mota ji wunde mishi abuja wunde mishi kaduna wunde kwashi. wani gubai iya doron wajin da maka azu doron wajin da maka wani da fiye da jumra da na dai su kula ya wani ta su kwaje doron ya wani su kwaje ya wani wani ba da musulunci miji ni mu ya mun yawo na wai lale bai na wunji ni mu ya mun yawo tufa na wai lawon na wunji ni mu ya wiyo obi wai ladda sana wani muya wani ya cici lafiya ile tashi a ile fitina wani ni muya je gwa su ya kwai hmm. ji gani ku ebogo sọkú ají ní ìmọ̀ ẹ̀wẹ̀ jí ẹ̀wọ́ wọ́n yóò zọ́bùtò ní àsọ̀bọ́ra sọkú mọ́ láti ẹ̀jí mọ̀ ọ́ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون مصيبة قاعد أجاج إنا لله وإنا إليه راجعون ko ji gani ako wai da mutuliya so bara ga da nore eji wa jan imi wajen jan baba wa jan na wa jan deli nu wa lati oku ko eti esan we wa ta ma se wa ko yadda ya kpata ya ji wanda je ji zama mafi zanen a kuriji a samuru inda sada matil ula kafin ne ya gaji zaɓen yi na gaiwa ga yazo ji kiyo yazo ji a kuriyo annabi galla a musa baba ma a yin ya ga a zai ji a wasbiru wasabiru waraditu wattaqulla da bugo yake gajiya a kurji lukmanu ga yuga wasbir alama asabaka inna zalika min azmi al-umur wa idha aznaba astaghfara so kuma wa tuwa da mini zai jiga zunubi jaja ba gafara da masu kuna wa kuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara diga ba gafara da ba sai ce sai ce fa bebe yursilu sama alaikum bidarara so kwa dule biyaye wa mbidukum bi amwalim so kuma yewo ko hmm.

so kwa ke in gajewe na masoya na gajewa ke a kuriji wala zaɓe ke wala zaɓe a sa'ada mine ne la zaɓe a sa'ada be na iba da jibe kaddare wa an tumi na bil kadar khairihi wa shari'i ai ma jibe kaddare wala zawo ma da bana nabi ga ba fa baka lam yakun li yukta kai na je na le ba ma ta ka lam yakun li yusiba kai ma le ba su ko ka ga ma de waya min ne ne ke la za wo bi ne za ga ga la lo ji da lokaci mo so do kun da fi fa yace ci ala bi zikrillah tatma'innul qulub da fi fa yaso ko za wa ju bi e gbata cin min ne ne la za je e wo bi na lokaci yawa ga gafe wasu lokaci mafi da ya tuna wando da lokaci wani fe utilize lokaci ba wasu lokaci ma ni mata ni magbunin fi ma kasi ruminan nasi a sihatu wal fara wani gani ako mini yana ke laza di ni mauce laza wa mana gashi shi egboji na shi ajili ani na nga tsaba ga wai kpayu zo mu oge jin ya kan dole tashi hankali ba wado ko gayi labdilibe arshadaka Allah li ta'ati tuci wo go le ko le milatu an al hanifiyata kide ne al hanifiya ne ga millata ibrahim ne ko al ibrahim ne ga anta abu da Allah wajibu ta su ko wa da gogi mukhlisan lahu din da ikhlas wa loji musu kama qala ta'ala kan da la lati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mijani ta jini be zan ya sai ba biya ji buta ya ni wale su ko gaji mi to anabi ibrahim wa tabi millata ibrahima hanifa ya gaji ya mi to ya koya ibrahim nan gai hanifiyo na an ibrahim mun ma kana yahudi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya an ibrahim ji yahudiya mali nasara ko walakin kana alifan muslima mune mune zane unta hanifiyo mai muslimina wa ma kana min al mushrikin mafada min ya mushriki jiwa annabi ibrahim alayhi salam ya ji gala kalka fiya لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كو Ẹ̀kọ́ àrí ìrora mọ́tí mẹ́gá ìpò ọjíbò tó yà sọkó ń gá mọ̀ kí máa kàlẹ́kùtò jínà wọ̀l ìnsá ìlàlẹ̀ àbùdùn tó ẹ̀dìgán jẹ́ yìí buta ya wu wai fai za a rafta ga da bibe an Allah ki da hakika su ko khalaqa li ibadatihi su ko jali ta waje bo biyoji buta yu fa'alam da bibe an al ibadata la tusamma ibada ibada ay e ga ibada illa ma at tauhidi sai famba be tauhidi kama anna salata la tusamma salatan kamne ay salla ga salla illa ma at taharati sai famba ni bi lilina wato yana wani ga wani kiyo su ko jali ta yi jebo ba zan gama la ga haƙƙun layi alal ibadi an ya buluhu wala ya shiri ko biyi shai'a haƙƙin ya ta ce wujijo a ta ya sako a magalayin don fatoci ba shi ma ko allah subhanahu wa ta'ala alama ke gabe gawa ma khalaqtu jinna wal insa illa li yabudun wajen halitta ya ji lube ga hanja sai ba bai aji buta ya wuri am hasibtum annama a basa ya yi kwai jin halitta ya je goye zo wa annakum ilaina la turja'un ya ma a jarbatun sai ca wa ma khalaqna ma wal ardi ma bainahuma illa bil haqq sai jin halitta ya sama ran bikin ya sai bu sai bi gaskiye sai ci majin halitta ya sama bikin je goyen ya zo wa ko ji gane ko allazi khalaqa al-mauta isna jani ta wal hayata an bitu rayuwa liyabluwakum abu mai yuture ayyukum ahsanu amala ko ji gane ko e mm. bogo so ko jani ta je bo ibi dibuti so ko mo tutuci tube to ci won ci jabe aji bayani aya litaji bai wuce ya sakwai yake min adibu ta jiya to yi cinan wani kalbra na fi kulle umarci rasulun a nebudun laha waje ta nebu na jima alalita fi ko littafi na jima su kuki alayabe na suku bayani ke gwace ke ne da adibu ta jiya so yi cinan wa male ga ibada wa ibada wangiya ko mm. sai famba da kiyo sai famba da ke sallah ya sallah so ga alaji jina wọ́n bí ó kà ní sallah na so ga alaji kájọ ga àdí sallah ọmọdé allah ọdẹ sallah ọdẹ kọ́ ndẹ́ wàkágọ ọjẹ́ nù à ojú ojú tẹ̀ mọ́mà kó tó mọ́ ọdẹ o ọ̀chá te àǹfààní bí àwẹ́ ọtí tẹ̀ mọ́mà o ti da sallah Agwa sallah wa sallaji wa fiyazu wa wazaka wa lu'aji wa jirtifaru wa ba qur'anu amma to su wani tauhidiya wala to yace jinnike yace bayan ibada wa ba da zane ga amfani ma da amfani fa iza da kala shirku fil ibadati fasadat abike shirka ga ga da ibada wani ibada ganyi kal hadafi idza dakhala fi taharati ke min hadafi shika nga gada miliyon yabo nan ga waje shirka wani ibada ni walau ashraku la habita anu ma kanu ya'malun aga la fato yace bace tana lokata daga agiya la in ashrakta waga la fato ba bace la ya batan na ka tana daga ya wala takunan na min al-khasirin kuma gafe da min zai a asara na wa junubuni wa baliya an na abudan asnam a ne ibrahim ga sokoto mi to ya gimi shi ɗaya na yajibu ta kina ibada yin kuci na ko ji gani ako nga mala shirka gaya zunubi na ga zunubi na akbarul iro a nabi ga gaya an ta ja'ala lillahi niddan wa khalaqaka wala lafa to ya ci baci to ya ci magaji a littayen wayo annabi sallallahu alaihi wasallam ngai tani bu saba al kace iya biyan huta ba ne ji zalika ne ya mafari ashirku billah eh la fatici baci ko mun gane abu idan ga ya bugo shirke la tunya wa sara sahibu min al-khalidin fi nar an maga tutaje shirko ne ga ne gando ne wa tiya warabin nan a raftawa da ana hamma ma'alaika wa malifatu salika wa ɗoga yana da muhimmanci ga wace ta ce wa bana wa shirka na yoyin wale ngwa ya zo ya rikpe ya rikpe musulunci ya kafirci ki rikpe tauhidi ga shirka yau ki rikpe imani ko da kafirci ya ko ki rikpe yin sunna gangani bai bidiyayen ki rike tsakani auliya rahman nan bi auliya shaitani ki rike tsakani amalu ya jannati nan bi kiya amalu ya alinari ki riƙe tsakani al'amalu salihu ko nan bi al'amalu fasidu ki rike ko ji ganya ko ki riƙe tsakani man kirki nan bi man dede shi yi riɓe tsakanin sunna gangani da bidiyayen ya ƙeye yanayi da muhimmancin sarari ga gani ko mm. yi riɓe tsakanin asiratul mustafi gani bai kuwa albabdu ga alai gani bai kuwa abdalu na shiyon ko mun gani zala Allah an yi saka mini hadi shabaka wanda yasa ko gawo gangwa tun daga ya shirin shirku billahi la lafa sako bacin allazi kala Allah fi na sako ga yace shirka ga inna Allah hakika sako la gafiru an yi shirka bi sako fage zai zan lafa ba cina waya wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha zunubi na magaki yawanci majji shirka na zanen ga ba su sakura ne da mene wajo fayo gangani yiwuyi yau e ne da nuku ebe na ma ga zuni bi na ike wuce mai shirka na ga ba su ko farbe zai nan wuce je ground ya zo su da ke mube ta wili ya ni mai bi akida ya ni nga yadda mun lagwata ta wili ya mu lagwata akida wuce da jin zuni biyu za wuce ke ya wuce da ya diya a nubi ga ka zuni bi ta can gyo biya biyu a nubi ga iya kun ko mu hakkira ta zunubi me newu bi wa ni bo ajo a ga anabi ani za sallam ne kuma we ne umbe zumbi ajishi na ani bi ko ton ko je zumbi ajo ajishi nga gwe ka ya ga wala la jan alaka mata ta tamili sahibi atoliku ko jiga ja ko e bogo yanzu e ya ganye ni be shirka shirka mawuci ko dabo shirka ta tangima ta jikiyar mutum dabo ma a madina gemini ugwana ga wa zalika bi ma da fashi arba'in kawai ga ya ƙiyar ganin wani da ya ƙiyan ka'ida guni da kara Allah ta'ala fi kitabi na sokoto ya dan littafi wani malayin mu mukajjin mani na malla bayani malla bayani bai cinye ɗaya eh, wuta da bane lalaje ya mawani tashi sai je gwasa ko sai lakurji dokuma ya stay ji tashi mm-hmm. a cikin ko? <coughs> ta again asabura ga wuta a da asabura ala ta'atin lahi ko mm. wala kuroji ya mi lafi sako wala kuroji asabura ne ma ko yake wala kuroji wala ne ba ko lugwa a da asaburu ala ala qadarillah wala kuroji ce kaddara yin cece mine na manki labi bena muhimmanci ya gwala su tauhidiya ko muhimmanci ya gwala su tauhidi manci la bayani bai ga kemi na kaga ya zaji a lula wa de sallah ne a ce a kaga wa de tauhida wa de kiyayen wa de ibada yin manci la bibi ya ce danja ya shirka ke da shirka wani tuza yana ko shirka mai lazajin a sare foyin alkiyami ya bugon goyon ya shirka ya kirgin da ya ji shirka ne ko mm. sori ga kafin ya da wallahu alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu